Muna zuwa gidan momi ta kamo hannuna ta ce mu shiga ‘yata. Ina kallonta na ji santa ya ƙara shiga raina. Sosai Hafiz ko sai fara'a yake yi sosai. Kiɗa ne yake tashi sosai a cikin gidan kamar gidan dujin gaba ɗaya gidan ya hautsi ne cikin ɓacin rai momi ta nufi sashin surati don kiɗan daga nan yake fitowa. Surati ne tare da abokanan shi mata da maza ana ta rawa tare da shan giya. Yau iskancin dai babu wanda ba a yi ba. mamaki ne kwanta kan fuskar rabi'atu to shi wannan waye haka kamar arni ga shan giya ga neman mata ga rashin da iyaye momi ko kuka take yi kamar ranta zai fita ta san ita ce sanadin lalacewar danta da ta bar shi sai abin da yake so take yi mishi gashi yanzu ya lalace lalacewar ta shugaba take yi hafiz ko cikin zafin nama irin namijin zakin nan ya kashe kiɗan tare da korarsu ya barbaza su ce kaɗan da ke wajen da sauran abubuwan ya farfasa kwalaban da hannayen shi da suka fara jini ya tsugunna a ƙasa yana kuka shi kaɗai ya san abin da yake damun shi a duk lokacin da ya samu ƙanin shi guda ɗaya ta cikin wannan halin ji yake yi da ma ya mutu ya huta surat ya tashi cikin maye ya wuce ɗakin shi rufe yana maganganun da ba a gane me yake nufi. Rabi'atu ta kalli inda Momi take tana faman kuka kamar ranta zai fita, ga Habis ma yana ta kuka kamar ƙaramin yaro. cike da tausayinsu ta matso kusa da momi tana rarrashinta ko ba a gaya maka ba ka san cewa surat dan momi ne saboda suna kama amma ba sosai ba sai take ganin surat yana fuzzar fusgar kama da mahaifinta amma ba ta kawo komai ba momi ta ce rabi'atu surat dana ne na ciki na amma baya jin magana ta kullum cikin bata mar da yake yi wallahi ni kadai na san abin da nake ji a duk sanda naga dana cikin maye rabi'atu babu uwar da za ta so ta ga ɗanta yana wannan halin ma'ana a cikin maye Mummy tana kaiwa nan ta rushe da matsanancin kuka mai cin rai. rabi'a ta runguma Momi tana zubar da hawaye na tausayin Momi, matar da ta ɗauke ta kamar mahaifiyarta. Momi tana da kirki sosai kwana na biyu a gidanta muka je kasuwa ta siyo min kaya na niki Wai duk nawa ne, Daki guda Momi ta ware min da kayan ɗaki gwanin sha'awa. Ranar dai kuka na rinƙa yi sosai haɗe da murna, don tunda nake ban taɓa tunanin yin irin wannan rayuwar ba ta jin daɗi, ko da a mafarki kuwa. sai ga shi ni Rabi'a ta an ware min ɗaki guda kuma duk nawa ne muna kicin muna girki ni da momi muka jiyo hayaniya tana tashi a falo da sauri muka fito don ganin menene Hafiz ne rike da wani mutumi kamar su ɗaya da babana, sai dai ya fi babana haske kuma kamar zai girme shi, da gudu momi ta taho kamar ‘yar tsana ta rungume shi tana cewa, Mijina kai ne, ina ka shiga mun neme ka har mun gaji, sai da suka daɗe a haka daga bisani suka zauna wai ce ta shafa fuskar mijin nata tana cewa na yi kewar ka na don allah ka gaya min ina ka shiga Hafiz ya ce mami yanzu dai ba lokacin magana ba ne sai dai bari in gaya miki wani abu don hankalin ke kwanta. Mahaifinmu bayan ya bar gida da ya rasa inda za shi sai ya nufi Lagos a can ne Allah ya haɗa shi da wata mata mai dukiya sosai ta taimake shi ta bashi sana'a mai kyau bayan wani lokaci suka yi aure wanda a yanzu suna da 'ya'ya uku da shi duk mata kuma wannan matar ta ɗau aniyar dawo da shi cikin danginsa kullum cikin yadda za ta dawo da shi cikin danginsa take yi har Allah ya sa aka dace Hafiz sai kara da cewa kwatsam bayan an tura ni kwas Lagos sai muka haɗu da matar nan tana gani na ta ce duk inda wannan yake jinin mijinta ne don haka ta tambaye ni mahaifina na gaya mata komai a game da ni daga nan ta fuskanci cewa ni ɗa ne ga mijinta kuma ta haɗa ni da mahaifina ko da na gaya wa mahaifina cewa ni dan shi ne sai ya nuna bai san ni ba tun daga haka muka fara nema mai magani kwatsam ana maganin sai aka dace ko da mahaifina ya gane ni sai ya rinka cewa an kai shi wajen mahaifiyata a bar son shi ya ganta to shine ba shugari muka shirya dukkan mu. har kishiyarki da 'ya'yanta muka taho wasu yara ne 'yan mata su biyu suka shigo da wata mace wacce bata wuce kamar momi ba kuma bata ɗanɗara ta ba irin hajiyoyin nan ne da yarinya a hannunta wacce bata wuce shekara biyar da rabi ba zuwa shida Momi kuwa tun da Hafiz ya fara bata labari, shiru ta tana kallonsa, ita dai ta rasa me ma za ta ce, tabbas ta san kaddara ce ta saka mijinta kara aure dan shi ba mutum ne mai son hayaniya ba Allah ya sani idan ta ce ba ta yi kishin mijinta ba ta yi karya sai dai idan ta tuna cewa wannan matar ita ce matar da ta taimaki mijinta a lokacin da yake neman taimako sannan ta aure shi lokacin da ba shi da kowa don haka idan ta yi kishi da ita tabbas ta zama batulu Yaron suka rungume momi kamar sun santa ita ma momi ta rungume su tana jin ƙaunarsa har ranta ita ma mahaifiyarsa ta rungume momi tana kuka yau Allah ya nuna mata dangin mijinta mijinta matar ta ce ni dai suna na hajiya madina ni haifaffiyar jihar lagos ce kuma ni ba yara bayarabiya ce ni ina harkar siyar da gwal ne da zinari ina da babban kamfani wadda nake tsaftatacciyar kasuwanci na a ciki yara na kuma akwai fatima khadija sai autarsu safina shekarar ta 22 sai khadija 20 daidai sai safina kuma shekarar ta shida cif cif iyayena kuma suna raye mahaifiyata tana nan babana ma yana nan duk yan uwana suna Lagos wasu kuma suna Abuja da sauransu Hajiya Madina ta ce wannan shine labari na Darin sahaba sai kalli Khadija matar shi ce hakika ina godiya Allah da ya haɗa ni da matata da 'ya'yana. Na yi takaici mai yawa da na tafi na bar su don haka ina mai neman afuwar ku. Mummy ta jiyo ta kalla mijin nata ta ce haba mijina ka daina na in yafe ma ina jin kunya sosai saboda kaddara ce babu wanda ba zai iya faɗa mata ba. Ranar an yi hira sosai har da labarin rasuwar mahaifinsu. Duk ya da yadda Lare ta kwashe komai nasu ta bar su babu komai har su baba hadiza da babana sai da suka zo gidan har da yaya ina kallanta tana ta hararata kamar za ta cinye ni mami ta gabatar da ni a wajen dadi ya murna sosai da nina kuma mami ta ce mai ni yar kanin shi ne dadi ya yi ta murna sosai ni kuwa da su mun haye sama muna ta hira kamar mun san juna muna ta labari sosai lokaci ɗaya shakuwa ta shiga tsakani na da sifati dadi ya kalli matar shi khadija ya ce ni fa ban ga surat ba daidai lokacin surat ya shigo gidan yana tangadi da kwalbar giya a hannun shi yana sha cikin razana suka tashi dukansu suna kallon surat gaba ɗayan su hankalin su tashi yake ganin surat a cikin wannan hali momi ko rasa ta cewa ta sai hawaye ne kawai yake zuba a cikin idanuwanta tabbas ba za ta daina cewa ita ce ta janyo wa raci wannan halin ba domin duk sanda ka nuna wa yaron ka komai yayi daidai ne saboda kana son shi to tabbas wata rana sai wannan yaron ya saka ka kuka mahaifin su Sirat kuwa kallon shi kawai yake yi da mamaki kwance a fuskar shi wai yau dan shi ne a cikin wannan halin da yafi komai tsana a duniya yaga yaro yana shaye-shaye kuma yau dan shi ne yake wannan halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shin anya kuwa Sirat ne to idan ba shi bane ba waye don fuskar suraj ba ta bace ba tun yana ƙarami yake kama da shi babu abin da ya bace a fuskar shi da ka gan shi gagaɗan shi ko da surat ya hau kan step ɗin nan da ke manna a jikin falon tangaɗi yake yi kamar zai faɗo da sauri momi ta jiya ta tafi ɗakinta tana kuka hajiya madina ta kalli momi cike da tausayinta tabbas tana jin wani abu a zuciyarta a game da ɗan nata to me ya saka shi maye hajiya madina tana cikin wannan tunanin ne ta ji ana salati Surat ne ya fara ta mola tun daga kan step din ya fara gangarowa abin tausayi dadin su surat ya yi saurin tarar dan nashi yana girgiza shi sai kun fake fita daga bakin shi kamar ya sha guba Hafis ya runguma dan uwan nashi yana kuka mai tsuma zuciyar duk wani mai sauraro. Rungumo shi dadi ya fita da surat daga falin ya saka shi a mota suka nufa asibiti shi da hafis. Rabi'atu kuwa ta baki tana cewa gaskiya an yi asarar haihuwa. kullum shi babu abin da ya iya sai bata mahaifiyar rai alhalin ya san ciwon da ke damunta saboda baya neman alfarka kullum da rashin mutuncin da zai bullo da shi a gidan rabi'a ta yi tsaki ta yi wucewar ta dakin momi don ganin halin da take ciki don tunda momi ta tafi take son ta bi ta dan ta ga halin da take ciki da kwantar mata da hankali tana tafiya hajiya madina da 'ya'yanta suka bi rabi'a ta ɗakin momi tana shiga ta hango momi tana janyo durowanta tana neman maganin ta za ta sha idan ta yayi jawur sosai kana ganin ta kasan ta sha kuka hajiya madina ta ce haba yar uwa saboda me zaki saka kanki a cikin wannan halin addu'a ya kamata ki ba kuka ba saboda dan mu addu'a yake bukata dan haka ki share ki ci gaba da yi mishi addu'a kowa da irin kaddarar shi kinji dan Allah ki daina kuka ki ci gaba da yi mishi addu'a dan dai muka yi tararrashin momi ta ji daɗin nasihar da muka yi mata daga bisani muka dawo falon ma bangaren hafiz yana da girma sosai dan haka shi aka kyara wa hajiya madina ta koma sashin dari kuma dama yaron yana nan babu abin da ya taba shi kullum sai an gyara shi fes kamar dadi yana nan likita ya kalli dadi ya ce gaskiya alhaji a daina barin yaron nan yana shan abin da ya fi kwakwalwar shi gaskiya a binciken da muka yi mun gano yana shan abubuwan da suka fi kwakwalwar shi don haka a kiyaye sosai dadi ya ce insha Allah za mu kiyaye dakta Hafiz sai riko Surat suka fito tare kwana biyu Surat baya fita yana gida shi dai dadin shi suna shan hira dadi kuma dadi yana jin shi a jiki sosai hatta wayar suraj kwacewa ya ɓoye don koma mai ita ma wayar tana da nata gudunmawar momi ko yanzu ta tsani suraj duk da yana matsayin ɗan lelanta amma tana ganin hakan shi ne maganin suraj rabi'atu tana fitowa daga wanka fatima ta shigo ɗauke da wani ɗan ƙaramin akwati fatima ta ce gaskiya rabi'atu ki gode wa allah saboda allah ya yi miki halittu masu yau da kuma tsari Rabia ta yi dariya ta ce ke ma ai haka fati. Sai lokacin Khadija ta sa musu baki ta ce hun hmm, ai ne jiya na ga abin mamaki. Muka yi saurin ce mata na me fa? Khadija ta ce bura muna mana kin ga kallon da yake yi wa Rabia ta kamar zai cinye ta. Wallahi har su dadi suka zo bai daina kallon ta ba. Na yi saurin dukan bakin Khadija ina dariya na ce oke kuma Khadija gutsuri tsoma. Fatima ta ce to me na hana ta karasa mana labarin ai nima na ga alamar haka mu dai zamu ji daɗi in dai wannan abin ya tabbata don gaskiya din ɗinmu ya iya zaɓe dariya ne na ce hunku kuwa kun iya gulma wallahi sai kuwa Khadija ta ce kin san Allah ni kuma na ɗauka yayi Siras shine saurayinta ai ban bari ta gama faɗa ba na kuma masifa ƙarshe dai suka yi shiru suna dariya dan sun san duk duniyar nan babu wanda na tsana irin surat. shi yasa suke tsokana ta da shi Fatima ta ce gaskiya mu dai a daina yi wa buras din mu haka ayi ta zagar mana dan uwa wallahi ni dai in nace in ni ce ke wallahi sai na aure ya surat kyakkyawa da shi fanboy na ce ke kuma bad boy ko ana ta cin abinci baka cin komai sai karar cokula Mami tana ganin Surat ya sauko ta haɗare kamar ta ga wani abin ki. Ya janyo kujerar kusa da Mami ya zauna yana cewa "My mam good morning." Ko kallon shi ba ta yi ba ballantana ta amsa masa. dadi ya ce haba momi ɗan lele yana magana an mishi shiru a taimaka a amsa masa duk wajen aka saka dariya banda momi da rabi'atu wadda ta ji kamar ta shaƙe sirash don haushi ko menene ma ne ya ji hau mahaifiyar shi tana fushi da shi don irin musguna matan da yake yi sai dai ta lura tun da dadi ya dawo ya rage duk wani abin da yake yi surat ya juya ya ce to dadi tun da tana fushi da ni bari mu gama cin abincin sai in rarrashe ta dadi ya ce ya saka ko za a yi hajiya madina ta ce gaskiya dadi yarinyar nan ta iya girki dadi ya ce wace ce fa hajiya madina ta ce rabi'atu mana sai hafiz ya saurayi ce ai kuwa dai dan wallahi tunda nake ban taba cin abinci mai daɗin na ta ba surat ko duk yana jin su bai ce komai bai fara cin abincin da sauri ya dawo da shi yana cewa kai wannan wani irin abinci ne duk ƙarni wannan abincin da kuke cewa yayi daɗi ya faɗa yana wani zara ido tare da kakarin amai tare da cewa abinci duk ƙazanta da ƙarni shine yayi daɗi to mai saurare bari mu dakata a nan wallahi bacci nake ji bacci nake ji sai mun hada a shiri na gaba Kada ku manta ku danna subscribe na channel ɗinmu mai suna Ash Multimedia domin ci gaba da samun ƙayyadattun shi da mu haɗa da tattafan Hausa na ƙwararrun marubuta. Mun gode.